يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام إننا في شهر رجب المبارك وبعده شهر شعبان ثم بعده شهر رمضان الكريم إن شاء الله تعالى وشهر رجب من الأشهر الحرم التي أكرمها الله تبارك وتعالى وحرم فيها أشياء لتعظيم حرمة هذه الأشهر الحرم فقد قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الزمان قد استدار كهيعته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة هرم ثلاثة متواليات ذو القادة وذو الهجة والمهرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشابانا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرمة الأربعة هي هذه المذكورة في هذا الحديث أيها الإخوة ثم إن بعض الناس يصومون جميع هذا الشهر ويصومون ما بعده وهو شهر شعبان ثم ما بعده كذلك لأنه فرد وهو شهر رمضان ثلاثة أشهر متواليات ويحتسبون أجر ذلك الصوم النفر والحال هذه أن الخير كله في اتباع رسول الله والتمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الصوم في ثلاثة أشهر متواليات على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى خلاف هديه وسننه صلى الله عليه وآله وسلم ولعل هؤلاء اعتمدوا على حديث مجيب الباهلية عن أبيها أو عن أمها رضي الله عنهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة كاملة وقد تغيرت حاله وتغيرت هيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه لم يعرفه قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة في ذلك الوقت قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك لأنه يصوم دائما في كل يوم يصوم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أذبت نفسك لما أذبت نفسك وهذا يدل على أنه لم يحصل على أي أجر لما أذبت نفسك ثم قال ثم شهر الصبر وهو رمضان ويوما من كل شهر بما لا تصوم نفلا يوما من كل شهر فقال زدني فإن بي قوة أكثر من ذلك لأني أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام بمعنى في كل شهر قال زدني قال صم من الهرم والترك وصم من الهرم والترك وصم من الحرم واترك يعني يصوم أشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وفصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه وقال بأصابعه الصلاة فدمها ثم أرسلها رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولكن الحديث هذا هذا الحديث ضعيف عند كثير من العلماء والحديث أيضا لا يدل على صوم الأشهر الثلاثة متوالية ولا يدل على صوم رجع كاملا أيضا ولعلهم كذلك أو استدل بعضهم على صوم جميع رجب بحديث عثمان بن حكيم الأنصاري رحمه الله تعالى قال سألت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن صوم رجب فقال سميت ابن عباس سميت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم والحديث متفق عليه ونهوه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وهذا أيضا لا يدل على صوم الصلاة متواليا ولا شهر رجب كاملا وهناك حديث عند ابن ماجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام رجب هكذا ورد في الحديث نهى عن صيام رجب ولكن الحديث حديث ضعيف أيضا وقد قال العلماء لم يثبت فضيلة الإفراد لصوم رجب بل صيامه كباقي الشهور أيها الإخوة الكرام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa hudubar mu ta yau tana magana ne dangane da watanni masu alfarma sannan kuma da watan da muke ciki wata jam saboda watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala muka ce ya ku yan uwa lalle muna cikin watan rajab wanda yake wata ne mai albarka bayansa kuma sai watan shaban wanda yake watan da yake dab da watan ramalana bayansu kuma sai watan ramalan wanda mafi yawan mutane suka sani wanda kuma kusan kowa yake ɗaukin ruwansa har yara kanana ma suna dokin zuwansa amma sun fi dokin sallansa akan ainihin azuminsa amma mutane da yawa saboda sha'awan ayyukan ibada da kuma yin addu'o'i zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ana Allah Allah wannan wata mai albarka ya zo saboda haka ya ku yan uwa wannan watan da muke ciki wata rajab yana daga cikin watanni masu alfarma watanni masu daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala watannin da Allah ya karrama su kuma watannin da Allah ya girmama su ya haramta waɗansu abubuwa a ciki domin girmama watannin wani abin mamaki in kun duba za ku ga babu shabana a ciki babu ramadana haka Allah tabaraka wata'ala yake zaɓensa kamar yadda za ka gani a cikin mutane waɗansu Allah ya zaɓa ya ba su kuɗi waɗansu Allah ya zaɓa ya ba su ilimi waɗansu Allah ya zaɓe su ya ba su mulki waɗansu Allah ya zaɓe su ya ba su lafiya wasu kuma a cusa musu talauci da fatara waɗansu a cusa musu ainihin rashin lafiya wasu damuwa ba ka isa ka ce waɗannan su ne waɗanda Allah yake so ba ko waɗannan su ne waɗanda Allah baya so ba Allah yana hukuncinsa yadda ya ga dama kuma la ismu aqiba li hukmi ba wanda ya isa ya bibi hukuncin Allah yake ba haka ba saboda haka ya ku yan uwa lalle watan da muke ciki wata Rajab yana daga cikin watanni masu alfarma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle adadin watanni a wajen Allah watanni guda goma sha biyu ne kamar yadda kowa ya sani haka suke cikin littafin Allah jumana littafin da yake wajen Allah Allahul Mahfuz watanni a shekara guda goma sha biyu ne Allah ta'ala ya hukunta wannan al'amari ne to ranar da ya halici samai da kasai kuma ya sanya watanni guda hudu a cikin su tun fil azal bi tuntunin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ne wannan shine addini tsayayye ba canje-canje da kirkire-kirkiren da mutane suke gani ya dace ba saboda haka a tsaya a bisa abin da shari'a ta ce ba a kirkiro wani abu da sunan ibada ba saboda haka kada ku kuskura ku zalunci kayukanku a cikin waɗannan watanni guda hudu waɗansu malamai suka ce a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu saboda haka yin an ce kada ku zalunci kayukanku a cikin watanni guda goma sha biyu ana nufin shekara su kutum karka yadda ka saba wa Allah to idan wannan shekara baka saba wa Allah ba shekara mai zuwa ma haka ne fala tazlimu fihin na anfusakum eh a shekaran ma kar ku zalunci kayukanku kar ku saba wa Allah to again a shekaran da za ta zo ma haka har zuwa lokacin da za ku haɗu da ubangijinku hatta ya tiya kalyake saboda haka walansu malaman tafsiri sun fasara da haka walansu kuma suka ce waɗannan watanni guda hudun su ne ake daɗa jaddadawa amma sabon Allah kowane wata haramun ne sai dai a cikin waɗannan watanni guda hudu to saɓon Allah laifin ya fi girma kuma al'amarin ya fi muni ubangiji ta'ala ya ce ku yaƙi mu kai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku gaba ɗaya ta kowace irin hanya kuma lalle ku sani Allah yana tare da masu tsoronsa duk wanda yake jin tsoron Allah ko da wanda yake yaƙansa ya fi ƙarfinsa sai Allah ya karya masa shi saboda haka da Allah ne za ka dogara ka riƙe Allah ka bauta masa ba tare da ka saba masa ba sai ya maka maganin kowa sana an samu hadisi daga abubakar Allah shi kara yadda da ki hadisin da ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato zamani ya zagayo bi ma'ana watanni wato suna zagayawa idan sun fara da farko za su kare sannan sai su sake koma farko kamar yadda ake so wajen karatun Kur'ani, idan ka ɗauko karatun Kur'ani daga can sama ka je kasa tunda yafi daji mutum ya ɗauko daga Fatiha ya karanta Bakara Ala Imrana su ima idan haka zai sauko har ya zuwa ƙulhu wallahu ƙul a bi rabbi falas ƙul a bi rabbin na. ya fi a akan ka ɗauka daga ƙasa saboda in ka ɗauka daga ƙasa in ka je waɗansu shafukan sai ka je can ka buɗe ka zo ƙarshe ka sake komawa duk da kasancewa haka ba haramun ba ne. amma idan mutum ya haddace daga sama wato yana gangarowa ya fi daɗi akan daga ƙasa ka harba sama lokacin da ake koyawa yara a makaranta su ne ake fara musu daga ƙasa ko ba ka bane idan mutum ya zo da ƙasa tun da ya fi wahala ka haura can sama to kuma sai ka sake gangarowa idan ka gangaro za ka sake sauke ƙur'ani sai ka sake koma sama ka sake gangarowa don ya fi daɗi haka abinda ake so kenan hadisi ya yi bayanin cewa su masu karatun Kur'ani duk lokacin da suka je karke to sukan sake komawa daga farko Imana in sun je suratul nas sai su koma suratul fatiha da bakara su sake daukawa in sun dawo suratul nas sai su sake komawa suratul fatiha da suratul bakara Allah ya taimake mu don haka zamani ya juya idan an zo an ce ana wata na kaza idan an zo an shiga wata na biyu an shiga wata na biyar an shiga wata na takwas an shiga wata uh, na goma an je karshen shekara wata sha biyu don an ketare sha biyu sai a koma nawa sai a sake koma daya jimala sai a koma zero kenan Ina az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda maza Allah ya sake maimaita abinda aka ambata ne a cikin aya Ya ce kamar yadda Allah ta'ala wato kamar ranar da Allah ya halitta samai da kasai ku sani shekara watanni goma sha biyu ne a cikinsu kuma akwai watanni hudu masu alfarma waɗanda suke a jere waɗannan watanni su ne zulƙada da zulhijja da muharram waɗanda suke a jere saboda haka yin ka duba za ka samu wata na goma sha ɗaya da sha biyu da wata na ɗaya a wajen lissafi haka yi jera su kuma a jere suke guda biyu suna ƙarshen wancan shekara guda ɗaya na farkon wannan shekara sai ɗayan ya je kusan tsakiya shine rajab wanda ya tsalle daban saboda haka Allah ta'ala ya yi su ma ba a jere ba ne duka hudu guda uku ne a jere biyu suna ɗaya shekaran ɗaya yana farkon shekaran ɗayan yana wato tsakiyan sabuwar shekara shi ne arba'atun huru salasatun mutawaliyatun zulƙada wa zulhijja wal muharram wa rajab mudar da kuma rajab wanda mudarawa suke girmamawa to shi malamai suka yi ittifaki waɗannan su ne watanni hudu masu alfarma wannan hadisi shi ya fasara ayan qur'ani domin ayan qur'ani ta ce minha arba'atun hurum anan annabi ya ce minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat sannan sai ya ambace su a jere saboda haka hadisi ya fassara qur'ani a babin tafsiri kenan ya ku yan uwa akwai waɗansu waɗanda suke azumin wannan wata su kutum ɗinsu gaba ɗaya suna kafa hujja da waɗansu dalilai daga ciki akwai waɗanda muka ambata akwai waɗanda ba mu kawo ba to duk wanda ya azumin wannan wata su kutum gaba ɗaya to babu dai hadisi wanda ya inganta ya tabbatar da ingancin azumin wannan wata duka kamar yadda hausawa suke cewa azumin tsofi kullum muna jaddadawa saboda haka duk tsoho ko tsohuwa ko tsofin da suka yi wannan azumi suka dauki azumin nan ka kaf gaba ɗaya to fa karshe za su tashi a tutan babu balle ma su hada da watan gaba balle ma su hada da ainihin watan gaba ko da yake watan gaba dole ne amma mutumin ma da ya tsufa ba zai iya azumi ba azumi yana baki wahala a ka'ida hatta ramalana an baki dama ya ruwa sai a samu abinci a bayar saboda azumin da ya a baya ma ya isa eh idan an samu dama a bada abinci a kowace rana idan ba a samu dama ba musulunci ya yace saboda mai saboda shekaru da kuma ainihin tausayin da musulunci yake ɗora mutane a kai a cikin ayyukan ibada saboda dama ayyukan ibada ba wai domin su takura wa ainihin bayin Allah ba ne to don haka ya ku uwa masu kafa hujja da wani hadisi na ainihin wata baiwar Allah wanda take bayanin cewa wani bawan Allah ya zo wajen annabi a shekara ta farko da ya zo ya karbi musulunci sai ya koma da shekara ta zagayo sai ya sake zuwa wajen annabi sai annabi ya ganshi ya canza gaba daya ya fita daga cikin hayyacinsa ya kuma mutumin da ya zo wajen annabi suka gaisa sai ya ce ma annabi ka gane ni kuwa sai annabi ya ce ban gane ka ba wane ne sai ya ce aini ne mutumin nan albahiri wanda na zo bara na karbi addinin Allah ne kuma da ya ce to me ya faru ya na ga ka canza gaba daya ka fita daga cikin hayyacinka ba a iya gane ka ya ce yi tun da na koma azumin nafila ke yi saboda falala eh, na yi ta jera azumin nafila ina ta azumi ni dai ba na cin abinci ko in sha abin sha sai da daddare shi ne na ke cin abinci sai maza Allah ce me yasa ka azabtar da kanka malamai suka ce wannan kalma da annabi ya faɗa masa me yasa yake ya azabtar da kansa to ko san yayi aikin banza sai ba bai da lada tun musulunci bai ce ka azartar da kanka ba saboda haka ya kai tsoho ko tsohuwa ba ce ku azartar da kanku ba ku yi azumin wannan wata na rajab wai azumin tsofi su kutum watan sallan tsofi ma ku yi shi su kutum to dama ramadana inda har kun yi guda biyun nan kuka ce ramadana ba za ku iya abu mala'iku ta sa ku za su yi ba ruwansu da shekarunku tun da dama na nafila ma kun kai sannan na farilla ne za ku ce ba za ku yi ba ba ku isa ba to mutum ya jera azumin watanni biyu tur yana yi maza Allah bai taba yin haka ba saboda haka wannan bawan Allah da maza Allah yake bai sa ka azabtar da kanka sai ce to kai azumi mana na watan hakuri shine watan ramalana shi kan daman dole ka kai sukutun ɗinsa sannan kuma a kowane wata kai azumin nafila guda daya yace ya maza Allah ni fa ina da karamin kuzari azumi daya yi kalam ka ƙara mun annabi ya ce to kai na kwana biyu a cikin kowane wata azumin nafila ya ce a ƙara masa annabi ya ce na kwana uku ya ce a ƙara masa sai annabi ya ce to kai azumin watanni masu alfarma kai azumin watanni masu alfarma to kun ga azumin watanni masu alfarma zai kama rajab amma sha'abana za a kyan ruwa kenan ramadana ya zama dole a yi azumi sukutum zulhijja yi azumi sukutum almuharram sai a yi sukutum ne ma wanda za a samu watanni uku a jere amma a ƙarshen hadisin malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba da hadisin ya inganta to da azumin da za a yi watanni uku a jere to sai dai a ɗauka a cikin watannin musulunci sai a ɗauki wata na sha ɗaya da sha biyu da watan daya amma hadisin bai inganta ba sannan kuma akwai wani hadisi wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa azumi a cikin watan Rajab wato ya hana azumi a watan Rajab saboda mutanen jahiliya suna ainihin girmama watan Rajab yasa manzon Allah ya hana duk da kasancewa wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma dai abin da ya inganta shine mutum yayi azumi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda ya tambayi Abdullahi dan Abbas dangane da azumin watan rajab ya ce ni dai abin da na gani daga annabi shine yakan yi azumi a cikin wata har mu ce ba zai sha ruwa ba wata rana kuma in yi rinka shan ruwa sai mu ce kwata-kwata ma ba zai azumin nafila ba to kun ga wannan yana gwada randa duk ka samu sarari musamman ma lokacin da aka yi noma ana samun abinci wanda yake lafiyayye ko ka je bakunta wani waje gidanka akwai yunwa ka gudu ka je bakunta wani waje ana hala maka girki da safe da rana da yamma kana cika cikinka da kyar kake ainihin wato bude idonka to kaga nan kana iya kiran azumin nafila don kasu ce ma ka zo cin abinci ne in ka cika cikinka sai ka dauki azumin nafila ka kai lafiya a kawo maka girki ka sake cika cikinka ga da asuba ko ba kawo maka ban ka dora ruwa zaka kaki da azumin kuma idan rana ta faɗi a kawo maka abinci lafiyayye yasa in akwai abinci lafiyayye mutane ba sa fama da yunwa su yawaita azumi wannan ba matsala ba ne sai dai kuma duk da haka kun ga wannan hadisi bai gwada mana cewa mutum ya azumin wata guda sukutun ba bayan watan ramadana saboda haka ya ku yan uwa kamar yadda muka ambata a karshe lagarkana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wato alheri yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rashin alheri kuma yana cikin bid'a da rashin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallimu wa sallu wa sallimu ala khairil bariya Muhammad ibn Abdullah kama amarakum Allah tabaaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili fi amrin bada'a bi nafsihi thumma sanna bi malaikatihi thumma sallasa bikum وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون